Hausa Post gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yana barin ka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku kararra kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu. To fa, Sudulli ta tada rigima a TikTok. Ita wacce aka fi sani da Sudulli wacce ta shahara a tiktok na zamani an je gida an ta murmusa ta sakamakon rigima da suka tayar a tiktok din inda har ta kai ta kawo sai da aka shiga cikin gida sai dai kashi din da hakan bai hana su yin zage-zage ba da faɗin maganganu akan juna rigimar ta ci ta ƙi karewa inda ake faɗin maganganu daban-daban a wannan tiktok din inda ta kai ta kawo ana kokarin a tunawa wasu jarumai da suke goya musu baya a masana'antar kanewood sai dai kashi hakan ya tara kaya kayar baya ne bacin an je gida an ta murmusa su dille inda ta gama zage-zagenta a tiktok sai aka nuna mata bambanci aka je har gidanta aka rake ta amma duk da hakan bai hana ta ta yi shiru ba har yanzu suna nan suna faɗan maganganu wa junansu kuma duk da hakan suna ƙara ja mata kunni akan idan ba ta daina ba za su ƙara dawowa don ba haka ba kuma ya ai mutuwar kasko da juna domin ana daukan sadarli shege karuwa ce a tiktok sai kuma aka ji ana cewa ai akwai masu gidanta a masana'antar kanewood amma duk da hakan an yi shiru da maganar sakamakon ba a so magana ta tashi idan yana ban ku zuwa na da ku danna mana kana kudan danna kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen mu Hausa Post gidan labarai da rahotanni